tawagar 'yan asalin ƙasar Nijar waɗanda ba su samu damar cika ka'idar kaɗa ƙuri'arsu a Najeriya ba sun tashi daga shiyoyi daban-daban domin su kaɗa nasu ƙuri'ar. Na halarci mahaɗan 'yan Nijar ɗin a garin Bauchi domin tattaunawa da su kan shirin da aka gudanar da zai ba su damar kaɗa ƙuri'arsu idan sun isa garuruwan nasu. Malam Ladan mai tukunyan kaji shine jagoran tafiyar. Salamu alaikum. ni ne ladan mai tukunyan kaji firizidan na pnds tarayya na bauchi wanda yake wakiltan kuma gombe adamawa taraba maiduguri yobe eh za mu tafi ne zaɓe da za a yi ran 21 ga wata insha allahu to me yasa ku ba za ku kada kuran ku a nan Najeriya ba to abin da yasa ba za mu kada kuran mu a Najeriya ba mu samu rijista a Najeriya ba kuna da tabbacin cewar in kun je can za ku yi rijista insha Allah duk wanda ka gani a nan yana da rijista a can kuma za mu yi zaɓe in Allah yadda. kai a ina za ka kada ta kuɗa ni zan kada ta ƙura'a a buza jihar tawa ku za ga mun yawan mutane da yake wannan tawaga ta kunsa lissafin da muka yi mutanen bauchi gombe adama wanda addaidai mutum mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da biyu wanda addaidai yi wannan tafiya to kasan cewa sai dai mutanen da dai yanzu muka yi ba tunda abin da aikin aiki ne har ila yau na je ta bakin wasu masu tafiyar ni ne usaini isa sakataren zon na gabar maso arewa na najeriya ina wakiltar jihar gombe ya tafiyan take halin yau? eh tafiya gaskiya ta yi kyau saboda dama bukatar mutane samu abun hawa kuma duk an dauka musu nauyin abun hawa na zuwa da dawowa da abin da ba za a rasa ba me ya kawo muku tsaiko na rashin iya kada kura a Najeriya eh abin da ya kawo haka gaskiya an samu matsala kaɗan wanda aka yi ta aka yi an yi ta manya mun ƙi yin magani kaɗan sai muka yi babba maimakon mu ɗauko mutanen gombe adama da wannan yankin mu je kano mu rijista mu samu dama ba to da mu samu dama muka yi wannan rijista kusa ba sai mu ce to ko da nesa ne tunda mun yi niyyar wannan abu sai mun je mun yi wannan zaɓe a gida kuna da tabbacin cewa in kun yi su gida Nijar za ku samu halin kada kurar ku kuwa sha Allah duk wanda ka ga nan yana da rijista a gida ni nan da kake gani yana da rijista a Maradi amma kuma Gula a karamar hukumar da kwaro a gurin zan je yi zabe assalamu alaikum Abdullahi Isa ni ina wakiltar jama'a Adamawa State to ya gashi na ga ka zo nan Bauchi kan hanyar ta zuwa Nijar kenan za ka mun karin bayani eh adamawa mun yi alƙawari da su insha Allah za su same mu a Kano mu haɗu da su tafiyan ta yu gaba ɗaya mu tafi bisa ga tsari bisa ga kuma kowace mota muka ɗauko mun san garin da za ta kai in ƙauye ne ma in dai local government ma mukan haɗa mutanen da suke shashi waje ɗaya yadda za a je a aje su su yi zaɓen su a cikin kwanciyar hankali in an gama insha Allah mu dawo za ku iya isa ko wajajen ku a yau insha Allah yau za mu sha muna na dare kowa ma zai isa mazaɓarsa da ke eh, sunana Ibrahim kuma Abdulrahman mhm. local government Buza daga Buzan ma ina linkin a ƙauyen to ya ta makara ga yin rijista a Najeriya. Eh to dama mu akan dama ba mu san da cewa za a yi rijista a nan ba. Aka ce muna za a yi rijista to ashe na Kano na an kama rijista mu da muke nan Bauchi ba a rijista ba. To rijista mu tana gida. Inan dole da dan haka dama muka niyyar cewa za mu je can mai zaɓe. To tunda gwamnati ya ce duk wanda yake bukatar zaɓe in yana so ya zaba to hije gida ya zabe tunda akwai katin zaben sa can gida to dama a dalilin haka nan za mu tafi gida Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya